يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ألا تشكين كونسا ومن رانا رقوما جوات الرجب شكرا تدور أريه لثلاثين لتقف بهجرة منذ النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة وتتريري درانا بقى جوات هدو شكرا تدور جيدا شابقى لهيفر النبي عيسى عليه السلام a ci gaban karatu na littafin allu'ulu'u wal marjan min ittafaqa alaihi shaykhan na malam muhammad fuad abdul baqi a yau insha allahu ta'ala za mu tashi a shafi na 31 babi na 56 hadisi na 78 babu sadiqil imani wa ikhlasi babin da ke bayani akan gaskiyar imani da kuma tsaftace imani da tace shi hadisin da ke ƙarƙashin wannan babi malai ce hadisu abdullahi bin mas'ud Shi ne hadisin sahaban annabi abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi qala yake lamma nazalat lokacin da aya ta sauka mai cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm waɗanda suka ba da gaskiya da Allah imani na gaskiya kuma ba su cakuɗa ba su gauraya imaninsu da Allah da kuma zalunci ba Allah yake cewa ula'ika lahumul amin ire-iren waɗannan bayi suna da aminci a rayuwarsu wahum muhtadun kuma su ne shirye yace shaqqa zalika 'ala al-muslimin sai wannan ayar ta toka ta zama wato ta yi wuya ta yi nauyi ga al'ummar musulmi faƙwalu sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah ayyuna la yuzlimu nafsa waye cikin mu bai zalunta kansa kuma gashi an ce wanda duk suka takura imanin da zalunci ba su ne waɗanda suke cikin aminci da shari'a ba wanda ba su takura imanin su da zalunci ba su ne suke cikin aminci da shari'a to kenan kamar mu ma duka nan ba mu ba aminci ba zaman towa mushiroli ƙala laisa zalika sai mazo sallallahu alaihi wasallam ya ba haka ake ne fahimtar da kuka ba ita ce daidai ba inna ma huwa shirku kadai abin da ake nufi da zalunci a wannan aya ana nufin tarayya da Allah babban zalunci ba karami ba wanda duk bai takuda imaninta da babban zalunci ba yana da aminci yana kuma da zamantowa shi ne alam tasma'u